kaji dai an kammala wannan zaɓe na jam'iyyar anc mai mulkin afirka ta kudu kuma ta tabbata cewa mataimakin shugaban ƙasa cyril ramaphosa shine aka zaɓa a matsayin sabon shugaban wannan jam'iyya da farko ya kake kallon wannan nasara tashi wannan nasara tashi nasara ce ga demokradiyya a afirka kuma abin koyi ne ga kasashe da dama musamman ma mu najeriya Ah, da misali kaga nan mu muna fama ba ma shugaban kasa ba gwamna ma mataimakin shi zai hau wani sabon jafa'i ne da suwa amma kaga su south africa kamar suna da wannan tradition na cewa in dai shugaban kasa ya gama shekara takwas in shi mataimakin shi automatically kusan kamar a rubuce yake shi zai hau ya yi to wannan din yakan kawo ci gaban ayyuka ba sai wani sabo ya zo ya takara ya zo da nashi agenda sha ɗaya ajanda sha biyu wancan gwamnati kamar ci gabanta ne ayyuka za su dore ina ganin abin koyi ne ga mu mu koya a gare su sannan na biyu za mu iya koyi gare su domin kaga ita abokiyar takarar nashi ba wani kuri'a mai nisa ya bata ba wanda a irin Najeriya inda muka taɓa samun 'yan takarar da ta je ita kadai ce ta zafi kanta kuri'a ɗaya ne da ita ba. To, Dakta, ganin yadda aka raba kuri'u a wajen wannan zaɓe, baka ganin zai raba kan 'ya'yan jam'iyyar anc kafin a je zaben gama gari zai iya ba ba wai zai iya ba in ka lura anc kan tana ta rabuwa shugaban matasansu da ya balle julius malema ya je ya kafa tashi jam'iyyar cikin 'yan watanni har ya iya cin zaɓe ya zo majalisa zai iya rabawa amma matsalan da kudancin south africa suke fama da shi shine babu wata jam'iyyar da za ta iya koda kan 'yan ANC ya rabu ba su a yanzu dai ba wata jam'iyya da take da karfin da za ta iya da su a yanzu maganan da nake da kai. To yanzu ta yaya kake ga shi wannan sabon shugaba zai haɗa kan 'yan jam'iyyar ya ɗinke barakar da aka samu a baya? Wato zai iya haɗa kansu ya ɗinke barakar musamman idan ya ɗan kauce mai irin mulkin shi zuma wanda mulki ne na masu kuɗi su yi wanda ba kamar irin mulkin su tsofaffi su Mandela da su Mbeki ba kaga shi zuma har yanzu akwai zarguna da yawa a kan shi wanda tun daga wannan zargin ya sa jam'iyyar tasu 'yan kasar suke ganin cewa to mai amfanin mu kori tura mu zaɓe ku kuma ku rika jawo su kuna ba su hanyoyin cin kuɗi so na farkon da zai yi shi ne ya jawo ya nuna tafiyar shi duk da dai shi mataimakin wancan ne amma tafiyar shi daban da ta zuma idan ya fara haka kaga wa'inda duk suka rabu sannan ita kanta kai ya nuna mata ta zama abokiyar faɗan shi kamar yadda mu nan muke in mutum ya takara da kai sai ka ɗauke shi maki in ya jawo ta a jiki tun da ita ma yar uwar shi ce tun kafin ma su sami yanci daga turawa ya jawo ta a jika tana da magoyan baya kamar yadda na ƙuri'a ce kasa da ɗari uku ya kada ita To idan yi wai na abubuwan ina tunanin zai iya haɗa kan 'yan ƙasa domin su ci gaba. Wato kana da yakinin cewa jam'iyyar ANC za ta ci gaba da jagorancin ƙasar Afirka ta kudu kenan. Ai, Malam Bashir wannan rashin jini rashin tsagawa a yanzu dai kan ba wata jam'iyyar Afirka ta kudu da za ta iya kada ANC. Hashim Muhammad Suleiman mun gode sosai da wannan fashin baki da kai mana. Na gode, na gode.